Step 1 – Kai kwafi na referral link Step 2 – Kai sharing zuwa Instagram, Twitter, Facebook da sauran groups Step 3 – You start receiving your earning automatically just like this. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha. Assalamu alaikum warahmatullah masu bin a wannan channel barka da yau barka sa kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo na kama ka wani sabon platform da zai baka damar samun 600 farifaril wanda kai tsaye zan nuna maka yadda zaka jista a cikin wannan application kuma ka fara amfani da shi domin samun kuɗi online. So saboda haka ka danna a link da ke description na wannan bidiyo ta inda kai tsaye zai kawo ka inda zaka rajista a cikin wannan platform. fuskar da zai baka ita ce wannan saboda kai tsaye zaka zo ka saka number wayar ka amma daga farko kada ka saka zero ka cire ziron farko na number wayar ka misali sai ka saka kamar haka 070 kamar haka sai ka cika shi ya kasance sun zama guda goma sai ka zo ka saka wannan verification code na wannan gefen su mu kaga wanda suka ba mu kai za su iya baka daban daban daban nan ba bayan ka kammala sai ka saka password kana kammala saka password kai tsaye sai ka dana akan sign off kana danawa akan sign off kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan fuskar za ka iya saving na password so sai ka danna akan save idan za ka yi idan ka duba za ka ga sun baka naira ɗari a can sama su wannan platform kamar da na gaya maka platform ne na investment su saboda haka za ka ga cewa ga tsarukan su nan wanda yana farawa daga dubu uku plan su yakan fara daga dubu uku wanda idan kai investment na dubu uku a kowace rana za ka rika samun 10% wato za ka samu ɗari uku a kowace rana wannan platform yana da percentage da yawa da yake bayarwa a kowace rana wanda kai tsaye idan ka janyo a ƙasa za ka ga cewa akwai plan ga nan da dama wanda idan ka sami dubu biyar a kullum zaka samu ɗari biyar idan ka sami dubu goma kai tsaye a kowace rana zaka ka samu dubu ɗaya da ɗari ɗaya wato idan kai investment dubu goma a cikin wannan application kowace rana kenan zaka iya withdraw kasancewar dubu ɗaya shine minimum withdrawal a cikin wannan application so abin da za yi kenan sai ka zaɓi plan ɗin da ya burge ka wanda kake so ka yi investment a cikin shi misali wanda ka zaɓa kawai zaka danna akan wannan kana dannawa zai kawo wannan sai ka akan invest now kana dannawa akan invest now tunda baka da kuɗi a cikin shi su kai tsaye zai ɗauke ka ta inda za ka yi depositin saboda haka sai ka zaɓi amount ɗin da burge ka ɗari uku dubu uku dubu biyar dubu goma so duka wanda ya maka sai ka zaɓa in this case za mu zaɓi dubu goma saboda haka sai ka danna akan deposit kana danna akan deposit zai kawo ka wannan zaka ga gateway one, gateway two. ko kuma pay with balance pay with balance ma'ana idan kana da kuɗi kila kayi da fara ka samu kuɗi da yawa a ciki so kawai sai ka yi biya da su ba tare da ka deposit ba amma wannan sai ka dana akan deposit bayan ka dana akan deposit kai tsaye zai wuce da kai a nan za ka yi kwafi na ainihin account number za ka ga sunan kuma account ɗin da za ka tura ma da kuma ainihin sunan bankin da za ka tura ma waɗannan kuɗin za ka ga cewa time ga can a sama yana gudu wanda minti talatin kake da shi da za ka iya yin ah, wannan ah, depositin sai ka zo ka ɗuro a ainihin screenshot na payment proof naka amma ka tabbatar kai kwafi na wannan na transaction narration so saboda haka ne zai yi screen din shi saboda tsaro in case ko da kuɗin ba su shigo ba idan kai complaining za su iya tambayar ka wannan so kai tsaye sai ka zo kai offloading na ainihin abin da kake kai payment ma'ana screenshot na payment proof naka kamar haka misali idan na zaɓa wannan sai ka zo ka danna kawai akan submit kana dannawa akan submit kai tsaye zaka ga um, before I'm sorry za ka saka sunanka ainihin full name sa'annan sai ka zo ka danna akan submit kana dannawa akan submit kai tsaye za ka ga cewa uh, wannan abin ya yi submitin sai ka danna akan yes kana dannawa akan yes kai tsaye ka yi submitin na wannan payment proof naka saboda haka za ka jira su dora maka kuɗinka akan ainihin account naka abu na gaba da ya kamata ka sani shine na zaka yi binding na bank account wannan is very simple kamar yadda aka saba ne a cikin kowane platform kawai abin da za ka yi shine idan ka danna akan miko profile kai tsaye ka danna akan bayin bank card kana dannawa akan bayin bank card gashi a nan gefen kamar haka so kana dannawa akan shi kai tsaye zai bude maka fuska kamar haka so abin da za ka yi shine za ka zaɓi za ka saka ainihin sunan bankin ka in this case misali zan saka wannan sunan nawa bayan ka kammala saka suna za ka saka shi full yanda yake wato suna account naka sai ka zo ka saka account number bayan ka kammala saka account number ba kai tsaye sai ka zo ka zaɓi bankin ka wato bankin da kake amfani da shi sai ka danna akan submit kai tsaye zai yi submitting ne kasancewar na taba amfani da wannan bankin a ɗayan account nawa sun ce an riga an yi binding na wannan bank account amma kai kana saka naka idan baka taba amfani da shi ba a cikin wannan website din kai tsaye zai so abu na gaba shine withdrawal so kai tsaye zaka danna akan withdraw idan ka duba minimum withdraw shine dubu daya kuma idan ka duba 24 hours 7 days wato a kowace rana zaka iya withdrawal babu ranar da ba sa aiki sa'annan idan ka yi ah, minimum withdraw na dubu daya kai tsaye a ƙasa da awa daya ko mintuna goma wannan payment naka zai iya shigowa instantly saboda haka sai ka zo ka saka payment abinda kake so kai withdrawal sai ka danna kai tsaye akan withdraw abu na gaba da zamu bayani akan shi shine referral referral a cikin wannan platform din abu ne mai matukar ba da kuɗi sosai domin duka wanda kai inviting idan ya deposit a cikin wannan platform ya investment zaka samu 10% bayan haka akwai 600 bonus da za su baka kai tsaye na dukkan wani valid referral da ka kawo a cikin wannan platform din saboda haka ka tabbatar idan kai invite na mutum ya investment sa'an nan ne za ka iya samun wannan 600 din amma idan bai investment ba so ba za ka samu waɗannan kuɗin 600 ba balantana kuma ka samu 10% na daga cikin abin da ya yi depositing wato idan aka ce 10% misali mutum ya investin na dubu ɗari su kai tsaye kai zaka samu dubu goma daga cikin wannan dubu ɗari kenan amma ka muka sani investment ne su saboda haka irin platform ba da wama yake ba saboda haka platform idan yana sabo sai idan kana da ra'ayin investment a cikin shi kai tsaye ka je ka yi investment ba sai ya ɗauki dogon lokaci ba kasancewa wannan sabon platform ne baɗi da fitowa ba to saboda haka yana fiya lafiya lau so idan ka duba za ka ga cewa ga percentage din nan kamar haka a can sama za a baka 10% na first level 4% na second level and 1% na third level wato za ka samu referral commission har mutum ko downlines guda uku da ke karkashin ka idan ka duba a nan ƙasa za ka ga cewa 600 din za a baka ne for valid referral so abin da za ka yi shine sai ka danna akan wancan gurin da aka saka my link so kana dannawa akan wannan wurin da aka saka my link kai tsaye kawo maka link ɗinka kamar haka sai ka yi copy kana yin copy sai ka je ka yi sharing zuwa ga friends da social medias da kake amfani da shi kai tsaye da za ka samu referral so da zarar referral naka yi investment a cikin wannan platform din so zaka samu ainihin 600 bonus da kuma 10% na abin da ya yi investment a cikin wannan platform duka duka ana maka ƙarshe wannan bidiyon idan ka zaɗi wannan bidiyon kada ka manta ka subscribe a wannan channel ka danna wannan bidiyon alamar like kai share zuwa ga yan uwa da abokan arziki mun gode mu haɗu da ku a bidiyo na gaba